Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. a wani abu da likitocin nan masu ba da agajin kiwon lafiya kyauta da ake kira da turanci doctors without borders suka ce an samu barkewar cutar kwalara tare da cutar da ake kira guya do a lokaci guda wanda hakan ke kawo aikin kiwon lafiya cikas arewa maso gabashin kasar ta kenya a cikin karamar hukumar mandera rahotanni sun bayyana cewa mutane goma sha biyu ne suka mutu sakamakon wannan cutar tun daga watan afrilu yanzu haka dai an kwashe watanni goma sha bakwai ana fama da wannan cutar a wannan yankin ƙungiyar ta dr without borders ta ce an samu mutane da yawan su ya kai 800 da suka kamu da wannan cutar ta kwalara waɗanda yawancinsu ko sun fito ne daga garin ta mandera daya daga cikin shugabannin wannan kungiyar likitocin da ke kenya lebert rich ya ce ba shakka wannan lamari ya kazanta kuma wannan shine karo na farko da suka ga irin wannan wato cututtuka biyu su barke a lokaci guda kuma a wuri guda kungiyar ta ce wannan shine karo na shidda da ta aike da mutanenta su taimaka a wannan yankin na arewa maso gabashin kasar da cutar ta kula ta barke kungiyar ta ce yanzu haka asibitin da take mandera yana cike da masu jinyar cutar ta kwalara kuma a lokaci guda do ake fama da ganin an taimakawa masu cutar cinkugunya yadda cutar cikungunya cuta ce da ake samu sakamakon cizon sauro da ke haifar da matsanancin zazzabi da suka hada da ciwon gabuba da ciwon kai cutar dai har da jami'an kiwon lafiyar da ke aiki asibitin su ma bata bar su ba sai dai kuma sautari ba ta wuce tsawon sati guda ba a samu saukin ta ba domin karama waɗanda harin bom ɗin kare dangi a hiroshima ya rutsa da su sama da shekaru 70 da suka gabata shugaban amurka barack obama ya ce duniya tana da alhakin ganin cewa ta kare wahalhalun da hakan ya jefa waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su kuma tare da ganin hakan bai sake aukuwa ba ya ce yau ga munan tsakiyar wannan birni inda wannan abu ya faru muna tilasta kanmu hasashen yadda wannan bom ya auka waɗanda hakan ya rutsa da su shugaba obama dai yana magana ne a dandalin zaman lafiya da ke hiroshima ya ce muna tilasta kanmu domin tunanin yadda yara suka ji a wannan lokacin da wannan bom ɗin ya sauka tare da fatan ganin ba a sake ganin aukuwan hakan ba shugaba obama da prime ministan kasar na japan shinzo abe sun kafa tarihi domin ko sun zagaye wannan wuri tare jirgin yakin amurka dai ya jefo bom din farko ne na kare dangi a birnin hiroshima a ranar 6 ga watan agustan shekarar 1945 lokacin yakin duniya na biyu wanda hakan yi dalilin mutuwar dubban mutane kana wasu da dama suka samu munanan ciwar wata sakamakon shakan iskan wannan makamin shugaban obama dai shine shugaban amurka na farko da ke kan karagar mulki da ya kai ziyara a wannan birni ya ce mun zo ne domin juyayin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan makamin da aka halba a wannan birni shugaban ya yi wannan kalaman ne bayan da shi da prime minister kasar shinzo abe suka ajiye furanni a dandalin tunawa da waɗanda suka mutu sakamakon wannan bom ɗin ya ce muna nauyin da ke kanmu domin tuna tarihi kana musamman ne ya dace mu yi domin ganin hakan bai sake aukuwa ba wajibi ne mu dubi dangantakanmu na cewa mu mutane ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'un adawa ta kasar ghana da sabuwar jam'iyyar nan ta new patriotic party npp a takaice sun soki lamirin speta janar na 'yan sandan kasar john kudalo wanda ce za a hana amfani da kafar sadarwa ta zamani a lokacin babban zaben kasar da za a gudanar a kasar cikin watan satumba mai zuwa idan allah ya kai mu mr kudalo ya ba da shawarar cewa za a dakatar da amfani da wato kafar sadarwa ta zamani tsakanin karfe 5 na safiya zuwa karfe 7 na yammacin wannan ranar domin ganin cewa ba a yi amfani da wannan hanyar sadarwa ba domin aikiwa da sakon karya ko kuma yayata labarin karya wanda ka iya tada tashin tashina a lokacin zaɓe sai dai domin nitiwil mukaddashin shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin ƙasar daga jam'iyyar npp ya ce aiwatar da wannan yunkuri ya saba kuma baya kan tsari yan sanda ce ba su da ikon hana amfani da kafar sadarwa ta zamani domin yin hakan tamkar take haƙƙin 'yan ƙasa ne na faɗin albarkacin bakin su ya ce aikin 'yan sanda shine tabbatar da doka da oda ba kuma su koma su ne masu kare dokar ba ya ce ba ko je ka dawo ya hakan ya saba wa dokar ƙasa 'yan sanda su kwana da sanin cewa ba su da wannan iko a cikin dokar ƙasa ta gana domin ko daga farko har ƙarshen dokar ƙasa ba inda aka ce 'yan sanda na iya ɗaukar wannan mataki ba tare da kotu ce ko kuma majalisar dokokin ƙasa ta ba da damar yin hakan ba ce muddin rundunar 'yan sandan ta yi kunnen kashi da bukatun jama'a to jami'iyarsa za ta yaƙi wannan lamari sai dai kuma ra'ayi ya bambanta kan wannan yunkuri na 'yan sandan domin wasu 'yan kasar ta gane na cewa hakan ya yi daidai muddin dai zai hana jefa kasar cikin halin damuwa lokacin zaɓe ko kuma ma bayan zaɓen dubban masu zanga-zanga sun nuna dubban masu zanga-zanga nuna kin jinin gwamnatin ƙasar iraki suka yi jerin gwano jiya juma'a suna dauke da hure inda suka yi dafifi a dandalin tahrir da ke babban birnin kasar suna kiran da a kawo sauyi a siyasar kasar wani dan sanda da bai yarda a ambaci sunansa ba ya ce mawa zanga-zanga sun bulbulo sai ka ce kiyashi sun yi jerin gwano su dai masu wannan zanga-zanga sun fito ne daga najaf karbala da kuma bagadaza domin yankin najaf da karbala yanki ne da yawancinsu mabiya masaban shi'a ne da ke kudancin ƙasar ta iraki sai dai jami'an tsaro su ma sun fito duk da tsananin zafin da ake domin datse wasu hanyoyin da ke kaiwa ga wannan dandalin haka kuma wasu ƙananan bus bus ɗauke da jami'an tsaro sun kokarta domin ganin sun rufe wasu kafofin shiga wannan dandalin sai dai kuma a waje ɗaya an ga motar ɗaukar majinyata a ɗaya gefen titin da masu zanga-zangan suke tana kwasan wasu daga cikinsu da suka samu rauni lokacin wannan zanga-zanga da yammacin jiya juma'a kuma an ta ganin hayaki na tashi sakamakon barkonon tsohuwa da jami'an tsaro suka jefa cikin harabar inda masu zanga-zangan suke hawa kuma jami'an tsaro sun yi ta harbin iska domin firgita masu zanga-zangar da ke kokarin ganin sai sun kutsa kai cikin harabar labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi mana magana ne akan sabbin dabaru da jami'an kiwon lafiya suke bullo da shi domin yaƙi da zazzabin cizon sauro wato malaria a maraɗin jamhuriyar Nijar. rahotonmu na biyu kuwa zai yi magana ne akan mahimmancin zuwa awon ciki yayin goyon ciki da mata masu juna biyu ke zuwa domin kula da lafiyarsu da na jariran da suke ɗauke da shi rahotonmu na uku kuwa zai yi mana magana ne akan taron faɗakarwa domin fahimtar da yadda ake sanya magani a cibiyar jariri bayan an haife shi shi kuwa rahotonmu na hudu zai ci gaba da mana bayani ne akan cutar yoyon fitsari da ke addabar mata musamman bayan haihuwa. Sai a biyo mu sannu a kan hankali domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. jami'an kiwon lafiya a jihar maradin jamhuriyar niger sun bulo da sabbin dabaru domin yaƙi da cutar zazzabin malaria wakilinmu shu'aibu mani na ɗauke da cikakken rahoto jami'an kiwon lafiya daga sassa daban-daban na ƙasa da wani karatun tanatsu na iya ƙididdige yawan 'yan malatin da sauro ya kama a rubuce a wani sabon salo da zai sa ɗaukar matakan ɗaura da mara yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro Muhammad Lawari Janjuna shugaban sashen yaƙi da cutar zaɓen cin sauro a hukumar kare lafiya ta jihar Yarasbe. Yaƙi da musassar cutar sauro ya ƙumshi kuma har da eh, labarun da za a bada cikin takardun da za a bincike a ga kamar yanzu misali gidan namiji satin ga mutum nawa sun kamu da masasocin saboda mutum nawa sun karatu mutum nawa an ka bincike jinin su cikin jinin nawa a positive nawa a negative to wannan takardun za a bincike su da guda guda su kuma dama kyan abin duk an kai shekara biyu a sake dibawa takardun nan a ga me yayi yawa ciki wanda za a rage ko mi ayi kaɗan wanda za a karawa saboda su likitocin masu aiki da su suna samun matsala kwara saboda abubuwa sun yawa ciki ana ka gani ku likitoci wannan cuta ta sauro su dawa dawa ne ta damuwa waɗanda ta damuwa dama yara ne kanana da mata masu juna biyu kuma cikin yaran ma kanana daga shekara guda zuwa shekara biyar su ne ta masassarta da madan katiba cikin rafar din duka kaga duk su ne sun kai kamuwa da masassala kuma su ne sun kai rasuwa da mata masu juna biyu alhamdulillah yan shekaru tun da an ka bunkasa wanga yakin da masassar cikin sauro mun samu sauki kwarai tun da da sai ka ga cikin shekara wajen mace ashirin masassar cikin sauro ta kashe to yanzu an kai wajen shekara hudu babu macen da sauro kashe mai juna biyu daga cikin likitocin na ci karo da malam ya'u zakar abba aji da ya zo daga bilma arewacin nijar to a dai babu kaso ciwon saburo wannan da dama da yanzu to can wani irin jan hankali za a mutane na kokowa da sauro to wajen jan hankali da zamu musu su rinka gidan saburo su bar zub da ruwa kuma dauɗa duka shi yake kawo saburo kenan sai su yi kokari su bar zub da ruwa a can bilma kuna da isasshen kayayyaki aiki na kokowa da sauro to a can bilma muna da sai dai wanda za mu sa magari duka ne bamu da tun da dai yanzu haraka aiki ce da takardu a rubuce to ina matakan ɗauka na a ce an shawo ka wannan matsala ta zaɓin cizon sauro muhammad lauli juna ya dawo da ƙarin haske yanzu matakin da zamu ɗauka shine takardun nan mu bi su da guda guda dalla dalla a diba a ga menene ke kawo cikas wajen cikonsu tunda sai ka ga takarda guda da wajen tambaya ta kai wajen 20 ko 30 shi yoshi za a wa dushi shi ga 'yan malati su mai yawa ga mata masu juna biyu masu wajen awo ga yara wanda za ma awon awon yanzu kamar ka dauki likitan sai sabo to ga takardun sai ya cika su sarai kowane wata to shi ne aka lissahi a taras kwana da su don muna iya gama kan zufar example mutum nawa ya kama da musassar cikin sabro wanga satin mutum nawa an ka jiba jinin shi cikin jinin da an ka jiba wani ne an ka ga kwamin masassar cikin sauran nawa ne a bayar komi kuma da shekaru da komi duk cikin wannan takardun da kusa to abubuwan ne sun kai yawa a bincika a diba a gaya za a rage nawayin wannan takardu Sha'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Ziyartar asibiti akai-akai domin awon ciki ga mata masu juna biyu wani nau'i ne na rigakafi domin kuwa hakan yana taimakon mata masu juna biyu wajen kula da lafiyarsu da ma na jariran da suke ɗauke da shi. Halimatu Abdullahi na ɗauke da hoto game da mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu. Awon ciki ga mata masu juna biyu wani rukuni ne na rigakafi ga matan masu juna biyu domin tabbatar da lafiyarsu da ta jaririn da ke cikinsu. To ko akwai wani rigakafin da ake baiwa matan masu juna biyu banda awon cikin da suke halarta? Malama Bilkisu Usman Birnin Kudu ita ce mataimakiyar shugabar sashen kula da mata masu juna biyu tare da yi musu awon ciki na babban asibiti da ke birnin dutse. da akwai rigakafi ta allura da muke yi wannan rigakafin allura ita ce wacce ake ce mata titi wato antitetanus ana fara yin wannan allura da zarar mace ta fara jin motsi a cikinta ta a wannan lokacin ya kamata a ce an fare mata wannan allura ta rigakafi ana yin wannan allura ta rigakafi sau biyar daga kamar wata nawa kenan kamar wata hudu yana cika wata hudu in Allah ya yarda in dai lafiyayyen yaro ne a ciki zai fara yin motsi za mu tambaye ta in ta ce eh ta fara jin motsi to a wannan lokacin za mu fara ba ta wannan allura ta farko kenan bayan sati hudu za ta sake dawa a sake ba ta allura ta biyu kenan tun an ba ta biyun nan ba za a kara ba ta ba a wannan cikin sai wata haihuwar kuma Allah ya kai mu sannan za ta zo sannan kuma sai a dora akan da a wancan cikin an miki allura biyu to kin yaye kuma ke kuma samun wani ciki to wannan wannan cikin da ya zo na biyu kenan za mu ce to ta uku kenan za a yi mata ita ma wannan ta ukun ba za a yi ba sai an tambaye ta ta fara jin motsi to sannan sun ba ta allura mu ce to ta uku kenan ita ma in ta sati hudu za mu maimaita mata kin ga haihuwa ta farko an mata biyu haihuwa ta biyu an mata biyu to ba za a ƙara yi ba sai a ce sai bayan ta kuma samun wani cikin to in ta sake dawowa za a ce to an mata hudu za a ɗora ta biyar kenan to wannan ta biyar din da za a yi mata to za mu ce to shi kenan an gama miki allurar rigakafi a wannan lokacin ta wannan da ake mata masu ciki kenan sai kuma in Allah ya kai bayan shekara goma in ta kuma samun wani ciki sannan za a zo a yi mata amma in kafin shekara goma nan ta kuma da samun wani ta saka da za mu ce nawa aka yi miki ta ce mana biyar to za mu sa mata complete ta gama kenan a wannan yanayi amma za mu ci to idan kuma bayan shekara goma a'a ko kuma wani tsautsayi ne ya same ta ko faduwa ko kurjewa ko taka wani abu za a iya cewa to wannan za a mata saboda rigakafin wannan abu da ta taka ko wani ciwo ta samu ta yi shi yawa to duba da ganin cewa cutar zazzabin cizon sauro na taka muhimmiyar rawa wurin yin illa ga mace mai juna biyu da kuma dan da ke cikin cikinta mm. babu wani rigakafin na cutar zazzabin zazzabin cizon sauro da kuke yi ga mata masu juna biyu a a a shine ko babban ma rigakafi da ake mace mai ciki saboda mahimmancinsa yana kare uwa yana kare ɗa saboda haka shi ma wannan magani na zazzabin cizon sauro muna rabawa duk mata masu ciki da suka zo nan har wata yar doka ce da mu ma mukan ce mace ba za ta tafi da maganin nan ba sai ta sha a gaban mu saboda mahimmancinsa za mu samo ruwa mu ajiye a kusa da mu da kofi duk wacce muka danka mata za mu ce to sha a gaban mu yauwa domin tabbatar da lafiya da lafiyar jaririnta shi ma ba ma fara ba da shi sai da zarar mace ta ce ta fara jin motsi a cikinta na wannan yaro sannan za a fara ba ta shi shi ma muna ba da shi bayan sati hudu idan aka bata ba za a kara bata ba sai bayan wani sati hudun sannan za a maimaita mata domin a samu kariya ga shi da da kuma ita mahaifiyar yaro malama bilkisu usman birnin kudu kenan halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya a gaida halimatu abdullahi a jihar bauchi an gudanar da taron wayar da kai game da maganin da ake sanya wa jariri a cibiya da zarar an haife shi shi domin kare shi daga kamuwa daga cututtuka daban-daban. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto daga Baucin Yakubu. Hukumar Lafiya ta Tarayya ta gudanar da taron wayar da kai dangane da maganin da ake sawa a cibiyar jariri da zaran an haifa don kare shi da kamuwa daga cututtuka. Chlorhexidine gel da yake jawabi da Dr. Lamaran Dattijo. Da aka kira. Shi wannan taro an kira shi ne don a kara wayarwa kan jama'a a akan wayansu magunguna da ake amfani da su don amfanin iyaye mata da jariransu musamman cikin sati hudu bayan aihuwa jariran da aka haife su wanda ba su ma sati hudu ba su ne ake magana a kansu yau wannan abu ya nuna cewa shi maganin da ake bayani a kansa ana iya amfani da shi a cibin yara wani sabon ci gaba aka samu na wannan magani sunansa a turanci ana kiransa clohexidine gel to shi wannan abun kowace mata za a iya koya mata yadda za ta iya shafa shi a cibin abin da ta haifa har lokacin da shi cibin zai faɗi ya warke to ana ganin wannan magani yana kiyayewa da cututtukan da za su iya taɓa wannan wajen kuma an yi amfani da shi a nan jihar bauchi da jihar sokoto a lokacin da aka kawo shi najeriya so bayan 'yan shekaru da amfani da aka yi ana gwaji da shi an gano cewa yana da matukar amfani kuma yana taimakawa eh, iyaye mata da yara wajen lura da yaransu to shine wannan Eh, hukumar lafiya ta ƙasa wato federal ministry of health suka zo nan bauchi su ƙara jaddada abun kuma su kara yin bayani su nemi haɗin kan al'umma da ku 'yan jaridu da mu ƙungiyoyi da muke aiki a fannin lafiya duka saboda a ƙara wayarwa kan jama'a don a san amfanin wannan magani. dokta Labaran Dattijo kenan Famasi Jibran Aliyu Tafida ya bayyana muhimmancin magunguna musamman ga mata masu juna da yara ƙanana. to wannan taro da aka yau da taro ne don saboda faɗakar da jama'a wajen yin amfani da wasu magunguna na musamman da aka ware su don ah, rage mace-macen iyaye mata da kuma yara ƙanana wanda suke da matukar muhimmanci wanda gwamnatin tarayya ta ware su musamman wasu kayayyaki guda goma sha biyar wanda suke da matukar muhimmanci a yayin haihuwa da kuma renon yaro musamman farkon shekara na farko eh wato abinda na farko dai tukuna eh, abinda aka lura da shi majalisar ɗinkin duniya ta lura cewa musamman a najeriya an samu ci gaba wajen rage mace-macen ƙananan yara 'yan ƙasar shekara biyar da iyaye mata to amma sai aka lura sabbin haihuwa mace-mace abin su mutuwansu ya karu ne to sai aka yi la'akari cewa akwai wasu magunguna masu muhimmanci wanda su ne rashin kula da yin amfani da su yake kawo wannan mace-macen 'yan kasa da shekara ɗaya ɗin nan sabbin haihuwa shine musamman kama abin da ya shafi kula da tsabtan cibiya da kuma rashin zuwa asibiti da wuri wajen awo ga iyaye mata saboda haihuwan yaran da basu cika watanninsu na haihuwa ba. Famasi Jibran Aliyu da Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo yanzu kuwa lokaci ne da zan barku da Muhammad Salisu Rabiu domin ci gaba da tattaunawar da yake yi da Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano dangane da ci gaban da aka samu wajen yaƙi da cutar yoyon fitsari da ke addaban mata yayin haihuwa. Shin ko mai sauraro ya san abin da ya haifar da samun likitoci masu ɗan tarin yawa da ke gudanar da tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari musamman arewacin Najeriya? dakta Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano ya yi ƙarin haske akan yadda aka samu likitocin da ke gudanar da tiyata ga masu cutar yoyon fitsari kusan a dukkanin jihohin da ke arewacin Najeriya. To, Allah ya taimake mu sai aka samu wani ɗan hanzari ba gudu ba. Eh, sai aka sami likita a Katsina da ya zo shi ba magani ba zuwa ya dan yi aikin fitsari ba a harkar kuturta ya zo gyaran masu kutare da ya zo sai ya fuskanci ga 'yan mata 'yan ƙanana ko da yaushe a cikin asibitin suna ta yawo sai tambaya ya ce menene matsalar su ka ce ai matsalar yoyon fitsari ce a matsalar yoyon fitsari ya dai dan yi binciken da zai yi sai ya tafi ya je training a ethiopia ana ma zancen 1980 1982 haka ya je wata renin ya dawo da ya dawo ya je can kasar su ya samo kuɗin da za su gudanar da aiki sai ya zo ya fara to cikin ikon allah ya fara ɗin kuma allah ya taimake shi ya fara da ƙafar dama aka ta samun nasara aka ta samun nasara abu ya ci gaba har abin ya dawo mu ma nan kano yana shemu bayan kamar za a iya kusan shekara goma kenan da farawarsa a can katsina ya zo na amma kamin nan wannan lokacin yaranmu da matanmu sai dai su tafi akwa ibon kadubi nisan nan ko su tafi zaria ko ibadan ko maiduguri to allah ya taimake mu ya kawo mana hagida so mu kuma cikin nasa abin mu kuma allah ya sa mu kai training din mu ma muka koya to yanzu zan iya ce maka kusan a kowace state idan ka zaga ba za ka rasa mutum ɗaya irin na ba wanda zai zauna maka ya maka wannan aikin idan ka je zamfara da akwai in ka je sokoto in ka je kebbi in ka je kaduna in ka je jigawa in ka je maiduguri in ka je yobe in ka je ga sunan dai ba mu dai da yawan har yanzu amma ɗaiɗaiku ne to amma kuma cikin ikon allah yanzu aikin da muke yi ɗin saboda ya zama ya cikin sauƙi yauwa mun yi aikin da wayancan shekarun da su suka yi waɗancan idan suka ɗauko maka har zuwa yanzu gaba ɗaya kamar ba a yi komai ba ne yauwa so yanzu allah na tuba kamar mu a nan kano a duk shekara duk shekara idan ka ɗauki shekara biyar zuwa yanzu muna yin kusan muna wa mata mata muna musu ba wai aikin ake eh, nambar aikin ake kirga ba a su matan da aka yi wa mm. aikin muna wa mata fiye da 400 a shekara a shekara duk shekara in allah yadda muna wa mata fiye da 400 Dr. Amiru Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan muhammad salis rabiu murya amurka daga kano najeriya to madalla a gaida muhammad salisu rabiu da wannan tattaunawa da yi da dr amir imam yola kwararren likita a asibitin ƙwararru na murtala da ke kano dangane da ci gaba da aka samu wajen yaƙi da cutar yoyon fitsari da ke addabar mata musamman yayin da suka zo haihuwa ibrahim alfa ahmad gare Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. kina ɗaya daga cikin waɗanda karatun digiri a jami'ar alƙalam da ke Katsina kuma kina da shekaru har saba'in da tara a duniya. Ya hmm. gaske wani al'amari yake. Hmm. To Hajiya a wancan shekaru na baya ba ki sami hmm. lokacin yin karatu ba ne shi yasa yanzu kika yi a waɗannan shekaru? Eh lokacin To, sai da muka tashi garinmu dai ba makaranta ko da yake tsararraki na lokacin aka buɗe makaranta firamare garinmu. Kamtu mai gidana da suka yi suka tsina aka kai su da suka yi. To, amma mu garin babu amma an sanya wasu saboda haka yara 'yan kaɗan aka cincinta aka sanya su. Domin dai ban shiga ba. Sai bayan na ya aure mai gidana shi ya koya mani karatun yadda zan yi karatun rubutu karatu da rubutu. to nan na koyi karatu da rubutu da abu bayan nan sai ya zo shi kuma ya gama yana aiki yana titin sai ya zo kuma ya tafi ya karatun digiri din shi a ingila to sai ya same shi can to sai muka ci gaba da ya ci gaba kuma da koya mani shi mai son koyarwa ne kuma mai son a yi karatu ne saboda haka sai ya tsaya mani ya so man littafi akwai littafi wani essential english for foreign students eh. Hajiya Fatima Lami Kurfi kenan wacce ta kammala karatun digirinta tana da shekaru 79 da haihuwa. A saurari shirin nagari na kowa a ranar kowace lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. dai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a wani abu da likitocin nan masu ba da agajin kiwon lafiya da ake kira turanci Doctors Without Borders suka ce an samu barkewar cutar kwalara tare da cutar da ake kira cikin guya duk a lokaci guda wanda hakan ke kawo wa aikin kiwon lafiya cikas a arewa maso gabashin ƙasar Kenya. a cikin karamar hukumar mandela rahotanni sun bayyana cewa mutane goma sha biyu ne suka mutu sakamakon wannan cutar tun daga watan afrilu yanzu haka dai an kwashe watanni goma sha bakwai ana fama da wannan cutar a wannan yankin domin karama waɗanda harin bom na kare dan jahirar shi mai rutsa da su sama da shekaru saba'in da suka gabata shugaban amurka barack obama ya ce duniya na da alhakin ganin cewa ba ta kare walhalun da hakan waɗanda hakan ya jefa cikin wannan bala'i. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.